maganin sanyin mara kin ga ruwan albarka wanda zai wanke ilahirin mara ki tas ki je ki wasai da sabon kuzari ba ga mata kaɗai ba wannan magani har ga maza yana amfani ku neme mu akan nambar waya sifili tara ɗaya shida bakwai takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku ko kuma sifili takwas ɗaya sifili sifili sifili takwas uku uku hudu tara ko ku nemi nambobin wayar abokan kasuwancinmu a garin Katsina sifili bakwai sifili uku sifili biyu tara uku tara shida hudu. A fataskun ku nemi sifili bakwai sifili hudu biyar biyar biyar biyar sifili biyar sifili. A Maiduguri kuma ku nemi sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. A garin Nasarawa kuma ku neme mu akan lambar waya sifili takwas ɗaya shida sifili uku shida takwas bakwai biyar biyar sirrin tsirai na sarauniyar mata ya zo muku ne daga taskar abokiyar hira da sarauniyar mata mai sirrin tsirai ke sarauniya ce Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Huriya kashi na hamsin da biyar To yanzu me abin yi? Abin yi ki shirya gobe, gidanki zan zo ne karin kumallo, mu kama hanyar ƙauyen nan mu je mu samu malamin nan, gara mu je da kanmu. Idan bai fara aiki ba, to ya tada. Idan kuma ya riga ya fara, a ƙara fetur hayaƙi, ya balbale ko ina, a rikita iyamu da iyalanta, a karkato da hankalin mijina gare ni. Amma fa ina tsoron ƙauyen na Hajiya kaltami. Kin san fa irin wahalar da muka sha a wancan kara. Musamman ma ni da ƙananan yara suka haikewa har da guziri na yau. ko dai aike za mu yi. Wannan zuwa da kai ne ya fi aike, yadda hankali na yake a tashe, idan ban je garin nan na yi magana da malamin nan bana hura masa wuta ba zan samu salama ba. Duk wani tsoro ya kau min a yanzu, ai sawun giwa ya zarce na rakumi. Idan ma ke ba za ki je ba, ni zan shirya in tafi. A'a, ba zan bari ki tafi ke kaɗai ba, idan kin zo sai mu tafi tare. Sai na shigo. Ta katse wayar tana ɗaga zaninta, ta duba fitsarin da ke bin kafarta har lokacin marata ta kasa riƙe su. Dole, wannan tashin hankali da me ya kama? Ina ga iyamu ta dawo gidan nan, kuma ita ta auri mai kuɗi. Goma ta haɗu da ashirin. Rayuwa ta sami kenan. Ta jefa da wayar akan gado. Ba zan taɓa bari ba. Ba za a mare na tsinka min jaka ba. Hajiya binta ta jinjina kai, tana ƙara girmama lamarin Allah. A duk lokacin da ake son mutum ya kunyata, idan Allah yana tare da bawa ba a taɓa ganin abin da ake bukata. Kariya ce da sakamako mai kyau daga Allah da yake wa bayansa da suka riƙe shi kuma suka dogara gare shi. Duk wanda ya aikata wannan abin, ya aikata ne saboda ya ci mutuncin huriya ya ci namu. Ashe ba su sani ba suna ƙara kusanta ta da alkhairi ne. Hafa ya murmushi yayin da yake zaune a ƙasa riƙe da sarƙa. Ya kalli yasa da ke gefen gefensa ya miƙa masa sarƙa. Buɗewa hajiya ta gani. Yasir ya karɓa ya miƙe tsaye ya buɗe mata sarƙa. Hajiya binta ta sa hannu ta karɓa idanta na cika da hawaye. Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Allah ka sanya wannan auren albarka, kuma ka nuna min na sauran yaran. Amin hajiya, amin. Afa ya amsa da kansa. Wadar irin farin cikin da yake ciki a yanzu ma ɓata lokaci ne. Farin cikin da yake a yanzu ya fi wanda ya samu kansa a lokacin da aka haifo masa ita. Bai kamata mu zauna ba tsoho, tafiya za mu sanar da gidan mahaifiyarta da kuma ita kanta yarinya halin da ake ciki. Haka ne. A nan ne kam sai yanayin Afa ya canza. Ya sauke kai ƙasa damuwa na bayyana a fuskarsa. Yasir ya aje sarƙa zinarin da ke hannunsa, ya miƙe tsaye fice daga ɗakin yana taɓa wayarsa. Afa ya bi shi da kallo har ya fice, sannan ya jiyo da kansa ta inda hajiya abinda take zaune. Ya ce ina jin kunya haɗa ido da mahaifiyar yarinyar na hajiya. Abin da ne mata ban kyauta ba. Bai kamata na aikata hakan ba. ban san me yasa na sake ta ba kuma na kasa samun dalilin har yanzu da muke magana nan da ki iya mu bata min komai ba face biyayya da kyautatawa amma na saka mata da mafi munin sakamako na juya mata baya na wulakanta yaran da ta haifa min ya shiga da leɓensa duka biyu a bakinsa ya dantse bakin zuciyarsa na ƙuna da abin da bakinsa yake furtawa alhamdulillah ganin ka gane kuskurenka ni a na abin farin ciki ne babu daren da bana da Allah ya baka ikon gane gaskiya domin abin da ka aikata kamar baka aikata shi cikin hayyacinka ba ban san me rufe min ido na aikata hakan ba ina jin nauyin iyayenta da ita kanta iyamin a yanzu ka kawar da komai a ranka dama shi aure ya gaji haka a saba kuma a shirya ko a yanzu dare bai maka ba lokaci bai ƙure maka ba za ka iya gyara inda kai kuskure ka share inda ka ɓata kar wannan jin nauyin ya hana ka sanar da ‘yarka huriya cewa ka ba da aurenta a yau, kai da kanka nake son ka faɗa mata wannan. Ya amsa mata da kai sannan ya miƙe tsaye yana haɗe rigarsa. Za mu jira ki a waje hajiya, sai ki shirya mu tafi. To, a waje suka jira hajiya, ta fito tana riƙe da sadakin jikata. Ta shiga baya, Afa da Yasir kuma suka shiga gidan gaba. A mota hajiya sai godiya take yi ma Allah, na yadda ya kawo auren huriya a kusa, kuma da mutumin da ba a yi tsammani ba. afa kuma fargaba da kunya duk ta lullube shi, yayin da Yasir yake ƙara kusantar gidan su gogo. Ni na manta ma ban tambaya ba. Yaron dai yana da kirki ko? Murna da farin ciki sun manta da ni wannan. Ba shi da matsala hajiya, na san shi. Yana da kirki, kuma babu wanda zai faɗi sharinsa. Wuriya ta yi dacen miji. Fatanmu dai Allah ya bata lafiya kuma ya ba su zaman lafiya. Hajiya binta farin cikinta ya ƙara nukuwa, ta ƙara yi wa Allah godiya. uriya Wannan jaraba da kuke faɗa Allah ya yi muku, idan wannan ya wuce sai kuma wani ya zo? Kekin tashi baki ya buɗe, ita kuma ido ya rufe. Gwagwa ta kalli Hindu, wadda ke kallon huriya tana lalaban gini, hata su gurin da amma take zaune tare da gwaggo da ƙawar amma wato Hindu ta zauna. Abin da Allah ya annaba sai ceto. likitoci sun ce wai damuwar ce ta taɓa mata ido amma ni ban yadda ba Na fi zaton wani aikin ne aka yi mata idan ya rufe gaba ɗaya. Gashi an yaɗa hotunanta, kin ga shi kenan an gama da rayuwarta. Ba ido balle ta yi karatu ta gina kanta, kuma babu wanda zai aure ta a haka. Yayin da ta rabka tagumi. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mugun kishi da me ya kama? To ko ita ma za mu nema mata taimakon ne a gurin da aka nema a amma. Tun da gashi dai mun fara ganin haske. Amma ta kama huriya ta kwantar da ita a cinyarta, hawa yana sako mata. wanda ya ga haske hindu wallahi ban ɗauka zan iya ƙara magana ba na ɗauka kalamai na sun ƙare a duniyan nan ina kallon abu ba zan iya cewa a bani ba ina da maganganu da yawa a bakina amma ba zan iya furta ko da ɗaya ba ba na iya motsa jikina ba na iya komai amma ki duba yanzu ki gani magana fa nake ba na jin ƙarfi a jikina sosai amma alhamdulillah na gode wa Allah shi ma duk zaki bari da yadda Allah Lafiya dama da rarrafe take shiga jiki har a tashi tsaye. Ciwo ne yake jefar da mutum farar ɗaya, cewar Hindu. Sannan suka ɗaga kai gaba ɗaya suka kalli ƙofar gidan. Hajiya Binta ce ta shigo, Afa yana bayanta, sai Yasir a bayan Afa. Salamu alaikum. Gwaggo da Hindu suka amsa mata. Amma kuma ta sauke kai ƙasa tana nadamar kallon Afa da ta kamar wanda ta yi arba da baƙin maciji. Masha Allah, ya mu ce a waje? Haka nake so, lafiya ta samu. Alhamdulillah. ya ɗauko tabarma ki kawa baƙi. Gogo ta amsa tana ba Rikayya umarni. Hafa ya kasa ɗago ido ya kalli kowa, kamar wanda ya aikata abin kunya. Rikayya ta fito riƙe da tabarma ta shimfiɗa kusa da wanda Amma take zaune. Hajiya ta fara zama, sannan Abba kana Yasir. Dama haka tarbiyyarsu take. Sai iyaye sun fara zama sannan ake zama. Idan kuma suna zaune ne ba za ka tsaya a kansu ba, sai dai ka rankwafa ko ka zauna a ƙasa. Jama'a ina kwanan ku, ko wuni ma zan ce, don dai yanzu ai biyu ta yi. Lafiya kalau hajiya, ya gidan. gogo ta amsa ba yabo ba fallasa. Hafa ma ya miƙa gwaggo gaisuwa. Ba dai yana a gaban hajiya binta ba, da kuma tunanin dalilin zuwansa. Wataƙila da ba za ta amsa gaisuwar afa ba. Lafiya kalau Amma ta ɗaga kai ta kalli riƙaye da ke zaune, ta ce da komai hijabi na riƙayya. haru fa ya ɗago kai ya kalli amma. Hajiya binta ma ta kalle ta, Yasir ma kallon ta yi. Dukansu sun yi tiris, suna mamakin jin farici ya fito daga bakinta. Ya mi kina iya magana yanzu? Allah ya nufa hajiya. Da guntun murmushi amma ta amsa hajiya binta da ke riƙe da baki. Allah da iko kake. Kai alhamdulillah. Yau farin cikin ma ya mana yawa. Amma Yasir ya kira ta. Sai ta kalle shi ta yi murmushi ta amsa. Na'am, Yasir. Alhamdulillah. Wannan karan afa ne da godiyarsa ga Allah yana kallon amma, irin kallon da ya ɗauki shekaru bai mata ba. Nadama da damuwa bayyana a fuskarsa ƙarara. Riƙaye da kayi jabi ta miƙa a amma. Sai amma ta karɓa ta saka, don tana ganin afa da yasir ba maharamanta ba ne a yanzu. Huriya ta so, mahaifinki na son magana da ki. Huriya ta amsa kiran da hajiya binta ta yi mata, ta tashi zaune. Sai ta lalaba ta matsa gurin da hajiya take, ta zauna. Afa ya kai hannunsa ya kama nata hannayen. ya jiyo da ita ta fuskance shi sai ta naɗe kafafunta irin zaman da musulunci ya koya mana yayin da za mu ci abinci wato ta naɗe kafafuwan tana fuskantar mahaifinta a lokacin da afa ya kalli esa sai tausayinta da ƙaunarta da kuma kunyarta a lokaci guda suka mamaye shi ya sauke ajiyar zuciya su uku sai a na hudu ya samu damar haɗa kalmomin da zai gamsar da esa da su ya haɗa guri ɗaya ya fara magana huriya na san kin san cewa ni mahaifinki ne a cikin abubuwan da Allah ya ɗora min nauyinsu akwai ciyar da ke shayar da ke da tufatar da ke da halak idan kuma kin kai manzalin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zaɓa miki miji na ƙwarai wanda na yarda da addininsa da ɗabi'arsa kuma mai abin yi ban sani ba ko na ƙoƙarta a tarbiyyaki wataƙila na ya jarumta a ciyar da ke da tufatarwa ba zan gane hakan ba sai rana alkiyama a cikin ƙoƙarin sauƙe nauyin da Allah ya ɗora min na aiwatar da wani abu a yau. Ya ke yata, yau kina zaune ne a gabana a matsayin matar wani, wanda cinki da shanki da ki za su koma kansa. A yau kin shiga sahun manyan mata, a yau kin tashi daga budurwa, kin zama matar aure. Daga yau ladanki zai dinga riɓanyawa ne har zuwa lokacin da zaki bar duniya. Neman aljannan ki a yau ya sauka daga kan ƙafata, ya koma ƙarƙashin ƙafar mijinki. A yau na aurar da ke huriya. ta ɗaga kanta ta kalli gurin da take kyautata zaton fuska abban take. Ba ta iya ganin komai saboda rashin masoya biyu, wato idanuwa. Amma a hakan zuciyarta take ayyana mata yadda fuskar abbanta take. Ba ta ganin komai sai duhu, sai dai makanta, ba ta hana idanuwanta zubar da hawaye ba. Tunda Afa ya fara magana suke mata zuba. Afa ya ɗauki sarƙa da ke gaban hajiya binta ya ɗora mata a cinyoyinta. Wannan sadakinki ne. An umarci iyaye da su ba yarinya sadakinta. domin nata ne wannan naki ne huriya huriya ta kasa cewa komai ba ta jin komai sai a yau na aure da ke huriya haka kalma ta yi ta maimata kanta a kunnanta kwakwalwarta na juya kalaman aure amma ta tambaya domin mamaki ya hana gwagwacewa cewa komai hajiya ban fahimta ba wani irin aure kuma ki kwantar da hankalinki za ki fahimta ban gane na kwantar da hankalina ba ta ya zai shigo cikin gidanmu kai tsaye ya faɗa mana ya aurar da huriya saboda ya mai da mu talakawa ni ba ni da haƙi akan huriya kenan wani irin magana ne wannan kin fi ni haƙi akan ta iyami annabi ya ambaci uwa so uku sannan ya ambaci uba ban aure da ita yau ba saboda na wulaƙanta ki ba aikata hakan da wata manufa ba sai dan ina ganin hakan ne abin da ya fi cancanta ga kowane uba na gari ya aikata na aure da ita ne a inda nake kyautata zaton za a mutunta ta a riƙe ta da amana. Ya miki ya haƙuri, tabbas na yi kuskure ban nemi shawara ki ba na aure da huriya. Wa ka aura ita? Saboda abin kunyar da ya faru ne ka yanke shawara ka aikata haka? Gogo ta tambaya a fusace. Hafa ya tausasa murya ce a awallahi su suka zo neman aurenta da kansu. Suna yaron Jamal, ɗa ne ga Nafisa, ɗan wajen Alhaji Aliyu Turaki. Hawa ya saba cewa amma, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa za ka auren min da ‘ya'a inda ba a san darajar mutane ba? Macen da ba ta son haɗa hanya da talaka? Za ka ɗauki huriya ka jefa a cikin danginta? Yarinya ƙarama? Ta fara fuskanta irin bala'in da na fuskanta a gidanka? Da na san haka rayuwa za ta zama gaba ɗaya wallahi da ban aure ka ba. Amma ƙadara ta yi min zanen da ban isa na goge ba. Subhanallahi, subhanallahi, subhanallahi. Afa ya maimaita har sau uku sannan ya ce na san ban kyauta miki ba iyami amma ki tausasa ko don yaran nan amma ta masa wani kallo na takaici da bakin ciki yara waɗannan 'yan biyun da aka haifa ka kasa zuwa ka tara hannunka ka karɓa ko kuma ɗan da aka kama ka ce ba za ka ba da kuɗin fansarsa ba sai da na haɗa komai na hada na mallaka na bada sannan hajiya kaltuma ta baka umarnin biya ko kuma huriya da ka juya a baya Haba ya kasa amsawa ya sauke kansa ƙasa yana mai jin kunya da nauyin abin da ya aikata. Bari na faɗa maka da baki na kaji. ‘Yata ba ta auri ba, ba zan ba da ita a inda za a wulaƙanta ta ba. Abin kunya da aka yi mata ƙazafin aikatawa, ni zan iya rungumarsa. Ba tare da afa ya ɗago kai ba, ya ce iyami, kar ki furta kalamai cikin fushi. Irin kalaman da ka furta a lokacin da nake cikin gidanka da cikin ‘ya'yanka? Irin zuwan da iyayena suka yi ka wulaƙanta su? ‘Yata ba za ta je ko ina ba Haruna. ban amince da wannan auren ba. Hajiya binta ta ce a dai ya haƙuri iyami, a daina tuna baya, a bar baya ta wuce. Haka ne hajiya, ba don yaran nan ba, da bi isa ya shigo cikin gidan na ya zauna a nan ya magana da ni ba. Hafa ya share hawayen da suke masa zuba. Na cancanci tozarci da wulaƙanci da rashin mutunci a wajen ki iyami. Ban kyauta ba na sani, kuma na karɓi haka. Ya kalli huriya da ke amaya da ruwan hawaye. ya ce ba za ki ce komai ba huriya wataƙila ban kyauta miki ba domin ban tsaya na ji ra'ayinki ba huriya ta miƙa hannayenta ta kama hannayen mahaifinta ta riƙe hakika kai uba ne na gari afa ba za ka aure da ni a inda kake tunanin zan wahala ba ba za ka aure da ni a inda za a musguna min ba ko da ban gani a aikace ba na san a cikin zuciyarka hakan ne afa ko kare ka aura min a matsayin miji wallahi zan karɓe shi na zauna da shi balle kuma mutumin da kake kyautatawa zato Na gode da zaɓin da kamun. Ya Allah, mahaifina na ciyar da ni da halak. Allah ka ciyar da shi da abincin da ya fi kowane abinci daɗi a aljanna. Mahaifina ya shayar da ni da halak. Ya Allah ka shayar da shi ruwan alkausara, ruwan da bayan su babu sauran kishi bayan shan su. Mahaifina ya tufatar da ni da halak. Ya Allah ka tufatar da shi da mafi ƙololuwar darajar tufafi a aljanna. Mahaifina ya sama min muhalli Ya Allah kai masa muhalli kusa da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ya Allah ka shaida a yau, mahaifina ya sauke nauyi na zaɓa min mutumin da yake ganin ya dace da ni. Ya Allah ka sauke masa nauyin zinubai, ka saka shi a aljanna, ka sauƙaƙe mishi rayuwa. Amin, Allah ya miki albarka huriya. Hafa ya amsa yana kuka, sannan ya kalli amma ce iya me. Na gode da kika haifa min ya mai tarbiyya da sanin ya kamata a ƙananan shekarunta. wannan ma kaɗai abin alfahari ne a gurina ku yafe ma inda na ba daidai ba na bar ku lafiya ya miƙe tsaye saka takalman ya nufi ƙofar fita daga tsakar gida sai ga yaransa 'yan tagwaye sun shigo sanye da yunifom ɗin makaranta da da lunch box suna ganinsa sai suka yi gurinsa suna murna kamar sun saba da shi abba abba abba ya durƙusa yana shafa kansu maimakon ya amsa sai ya fashe da kuka kamar ba shi ba yasir ma ya sauke kansa ƙasa yana hawaye Gwagwama hawayen take ita da Hindu. Ragaye kuma ta koma kusa da guriya ta zauna ta rungume ta suna ta kuka. Cikin karfin hali afa ya miƙe tsaye ya kama hannun yaransa ya fice daga gidan. ya ya share hawayensa ya kalli amma. Amma sai ta ɗaga mashi hannu tana hawaye. dan Allah ka tashi ka bi mahaifinka. Ya miƙe tsaye ya kalli kakarsa. Hajiya tashi mu tafi. Hajiya ta yi murmushi. Iya ma zan tafi, amma zan da idan kin huce. sannan ta miƙe tsaye suka fice tare da Yasir. Amma ta share hawayenta ta kalli huriya da ke kuka. Ta ce shikenan abin da zaki faɗa mahaifinki? Kin goyi bayan auren da ya miki? Kin san wace ce Nafisa? Kin kuwa san irin zaɓin da Alhaji ya miki? Huriya ta ɗago daga jikin riƙayya. Ta ce amma mata da yawa irina ba su san ubansu ba, saboda uban ya mutu a lokacin da suke ciki ko suke da ƙuruciya. Da yawa iyayensu ba su ga ranar aurensu ba, saboda mutuwa ta yi katanga. Suna da yawa waɗanda iyayensu ba su samu damar zaɓa musu miji ba. Wasu kuma an fasa aurensu saboda ba a san ubansu ba. Shin ni a gare ni wannan ba gata ba ne? Amma ta kasa amsawa. Cikin kuka huriya ta ci gaba. Amma, ba ka sanin muhimmancin uba sai ranar da ka rasa shi. Uba yana da ƙima. Shi uba bango ne, majingina ga kowace ‘ya. Idan kana son ka san darajar uba, tambayi maraya. Idan kana son sanin tsadar uba, da halin da ‘ya mace take shiga idan ba ta da shi, tambayi yadda aka haifa ta hanyar zina. Ta saka hannunta tana share hawayen da suka ki tsaya mata. Ni dai kam na sani, duk abin da zai zo daga gurin Ubangiji na mai kyau ne, da haka zan tara hannu biyu na karɓa, ko da ba zai min daɗi a yanzu ba, zai zama daraja ce da nasara a gaba. Shi ɗan Adam baya kauce kadararsa ƙadara ba ta wuce bawa, wannan ma daga gurin Allah ne. Amma ta girgiza kai tana kuka. a'a huriya ban yarda da wannan auren ba ba za ki je ki sha wahala da na sha a gidan ubanki ba na yi irin wannan wotar taki a lokacin da nake da ƙuruciya kamar ke amma yanzu me ya haifar min nasara gogo ta amsa mata a zawace nasara ya haifar miki iyami haihuwar da kika yi da alhaji haruna nasara ce zaman auren da kika yi a gidansa nasara ce samun soyayyarsa da ta mahaifiyarsa nasara ce abin da kuma ya same ki yanzu jarabawa ce ni ma na gane amma ta rantsa ido tana jingina da bangon gidan. Abin da ya gudana a yau dinnan ma nasara ce gogo. Cewar Hindi tana murmushi. Gogo bata sake cewa komai ba, ta miƙe tsaye ta shige falanta. Hindi kuma ta dafa kafaɗar amma tana bata magana. Rigaye ta kama huriya ta kwanta da ita a jikinta. Ni kaina ban yi farin ciki da wannan auren ba. Sai dai ba za ka iya nuna yaya ba, ya faɗa maka ba daidai ba, ko ma ya ce baka yi tunani ba. Amma yarinyar nan san bata dace da matar Jamal ba. sam sam sam cewar momi ikilima a madadin ta kwantar da hankalin ammi sai ziga ta take hajiyar mara ce ta kawar da maganar momi ikilima ta hanyar nuna ammi ta karɓi wannan kadara ta so abin da ɗanta yake so ba zan iya kallon yarinyar na a matsayin sarkata ba hajiyar maro shi kansa zafin soyayya ne da rashin tunani yake ɗawainiya da shi amma da zarar ya da hayyacinsa zai gane kuskure suka aikata shi da mahaifinsa kamin su gane hakan sai ki zuba musu ido ki ga yadda abubuwa za su tafi kin san dai ba za ki iya ja da mijinki ba ko ba zan iya ja da shi ba hajiya amma ba zan karɓi yarinya na a matsayin sirka ba hajiyar mara ta miƙe tsaye ganin ta yi iya nata ta fice ta bar mu ɗakin hajiya turai ta dafe kanta tana kiran kukan da baya kusa da idanta hmm. allah sarki iyami komai zai dawo daidai kina tare da nasara kamar yadda gogo ta faɗi